Babban kotun jihar Filato ta umarci a ci gaba da rike tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan a kurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta shigar da ƙara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Plateau Jonajan da yin sama da faɗi da kuɗi naira biliyan shida da ɗigo uku. Alƙalin kotun Daniel Longin ya ƙi amincewa da buƙatar belin wanda ake zargin kenan zai kasance har sai ranar 24 ga wannan wata. Tun dai da safiyar yau ne aka tsaurara matakan tsaro a hanyar shiga kotun wanda aka sanya shingaye biyar banda ɗimbin jami'an tsaro da aka jibge a waje da harabar kotun. Hukumar EFCC dai tana tuhumar tsohon gwamnan jihar Plateau, Jonajan, da wawure naira biliyan shida da digo uku daga cikin tuhume-tuhume goma sha biyu da take masa. Bayan an karanta tuhuma da ake wa Jonajan, waɗanda suka hada da almubazaranci da karkatar da kuɗin jama'a, cin amana da rashin gaskiya wanda ake tuhumar yaƙi amincewa da duk zarge-zargen da ake masa. Bayan an yi ta musayar yawu tsakanin lauyan Jona Jan Robert Clark da lauyan EFCC Rotimi Jacobs kan a bada belin wanda ake tuhumar alkalin kotun Daniel Longin ya ƙi amincewa inda ya ɗage ƙarar zuwa ranar Alhamis a mako mai zuwa. Lauyan Jona Robert Clark ya yi tsokaci kan matsayar da kotun ta ɗauka. We have applied for bail. We uh, the court to grant us bail in self-recognizance. The court has refused. Ya mun bukaci a bada beli, mun kuma bukaci kotu ta bada belin ne saboda sanin wanda ake tuhumar. Amma alkalin kotun yace ba zai iya bada beli a nan take ba sai yayi nazarin abin da aka tattauna. A bangare guda kuwa lauyan EFCC Rotimi Jacobs ya ce kotu ta umarci a ci gaba da tsare Jonajan a kurkuku. And his lordship uh, remanded the defendant to uh, uh prison custody. Well, it's not for me to be satisfied. It's to see that justice is, is being done. ya ce ba zan ce na gamsu ba amma ana buƙatar a tabbatar da an yi adalci ne tsohon gwamnan na jihar plateau dai wanda yanzu haka shine sanata da ke wakiltar plateau ta arewa a majalisar dattawan najeriya bayanai sun nuna cewa ya wawure wasu kuɗaɗe da babban bankin najeriya ta ba jihar plateau watanni biyu kafin karewar wa'adin mulkinsa a shekara ta 2015. Jan a wani bayanin da ya shigar babban kotun tarayya da ke Abuja ta hannun lauyoyinsa don a bashi 'yancinsa a matsayinsa na ɗan adam ya ce yana fama da cutar suga. Ya buƙaci kotun da ta umarci EFCC ta biya shi naira miliyan ɗari biyar saboda tsare shi da ta yi ba tare da an yi masa hukunci a kotu ba, ta kuma roƙe shi gafara a aƙalla jaridu guda biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.